واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 24 ga watan safar hijira na da shekara 1431 daidai da takwas ga watan biyu shekara ta goma. mun karanta hadisi na hudu hadisi na hudu na littafin al'arba'una nawawiya عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يتي منظر الله يا بام لاباري وهو الصادق المصدوق شيك منظر الله متنين فإن قسكيا abin gaskatawa إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوة لديكم ana haɗa halittansa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwanaki arba'in yana halitta ta suma ya kunu ala ƙatan misla zalika sannan ya zama gudan jini kwanaki arba'in thumma yakunu mubghatan misla zalika sannan ya kasance tsokan nama kwatankwacin haka thumma yursalu ilaihi malaku sannan a aiko masa mala'ika fa yanfukhu fihi ruha mala'ika ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin ana umurtansa da kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi littafin arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da aikin da zai yi a duniya wa shaqiyun aw sa'idun mutumin banza ne zai kasance a duniya ko ko mutumin kirki fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da wanda babu abin bauta face shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna. akan samu ɗayan ku yayi aiki irin na 'yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un babu abin da ya rage tsakaninsa da ita face zira'i fa yasbiqu alaihi kitabu littafin da aka rubuta ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli nar sai yayi aiki irin na yan wuta fa yadkhuluha ya shige ta wa inna ahadakum kuma akan samu ɗayanku la ya'malu bi amali ahli nar wanda zai yi aiki irin na ɗan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har dai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da ita face zira'i guda fa yasbiqu alaihi alkitab littafin da aka rubuta masa ya riga shi wato ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai yayi aiki irin na yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shige ta rawahu bukhari wa muslim mun yi bayanin fa'idoji guda hudu waɗanda ake samu a ƙarƙashin wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud nufinmu shi ne mu gabatar da fa'idoji kamar goma kacal duk da shi ke fa'idojin suna da yawa fa'ida ta biyar wannan hadisin shi yake nuna mana rashin kyau na zubar da ciki wannan hadisin na abdullahi ɗan mas'ud yana daga cikin hujjojin malaman fiqh kuma malaman nan ba sashi guda ba a al fuqaha ala hurmati qatl janin ittifakan malaman fiqhu kaf sun ce haramun ne a zubda ciki idan ya kai ba'da nafsi ruh an riga an busa ma jinjiri rai haramun ne yaushe ne ake busa ma jinjiri rai dubi hadisin abdullahi dan mas'ud da kyau arba'in na farko yana sura ta mani arba'in ta biyu yana gudan jini arba'in na uku yana tsokan nama thumma yursalu ilaihi malaku arba'in sau uku kwanaki nawa ne magana ta kare ba'da mururi mi'atun wa ishirina yawman منذ بداية hamli daga farkon lokacin da aka ɗauki ciki idan aka samu kwana ɗari da ishirin fala ya juzu qatluhu bi halin haramun ne a zub da wannan ci a kowane hali sai dai hali guda idan ka kana istimrarul hamli yu'addi ila wafatil ummi idan an kyale cikin uwar za ta mutu ta samu wata larura wanda ya zama dole a cire wannan jinjiri wannan ita ce sura kaɗai da aka halatta a zub da ciki bayan jinjiri ya samu kwanaki ɗari da ishirin shi ma dalilin da ya sa aka halatta an halatta ne saboda larura الضرورة تبيح mahazura. malamai suna cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa kuma wajibu tilas sai an cire jinjirin kafin a kubutar da rayuwar ita wannan mata to tunda ya zama wajibi a cire wannan jinjiri an shiga hali na larura wannan magana tana cikin alkawaninul fiqhiyya mujallar na biyu shafi na saba'in da zarar an ce maka ciki ya riga ya kai kwana ɗari da ishirin ittifakan haramun ne a zub da shi malamai suna cewa wa idza qabida rahimun almaniya idan dai aka tabbata mahaifa ta karɓi maniyi don ba kowane maniyi ne yake shiga mahaifar mace ba sai maniyin da mahaifan ta karɓa wanda Allah ya yi nufin zai yi halitta da shi to idan mahaifa ta karɓi maniyi haila tana ɗaukewa lokacin da aka tabbata mahaifa ta karɓi maniyi lam yajuz at-ta'arrudu lahu haramun ne a yi adima wannan maniyi din haramun ne bi ma'ana zubar da ciki haramun ne mataki na farko ba daidai ba ne a zub da cikin da maniyi wato wannan maniyi ya riga ya shiga mahaifa wa ashaddu min zalika idza tukhallika idan an fara halittarsa lokacin da ya fita daga siffa na maniyi ya wuce kwanaki arba'in kenan ya shiga sura na gudan jini yadda manzon Allah ya siffanta to idan ya ɗara kwana arba'in hanin da aka yi na zubar da shi fa yana ƙara tsananta domin fa Allah ya fara aikinsa a kan wannan mani ba daidai ba ne wani ɗan adam ya masa ta'adi wa ashaddu min zalika sannan kuma hali yana daɗa muni idza nufiqa fihi ruhu ya ƙetara ya shiga kwanaki arba'in na uku lokacin da Allah ke mai da shi tsokan nama babu kyau a yi ta'adi ma wannan maniyi inda al'amari yake tsananta shine idan aka riga aka busa masa rai wato tsakanin tazara na farko zuwa ƙarshe din nan daga lokacin da maniyi ya shiga mahaifa <clears throat> zuwa lokacin da yake ƙetare matakai uku din nan nan ne aka samu saɓani tsakanin malamai wani wanda duk ke iya ba da fatawa na cewa babu laifi to maganarsa duka ba ta wuce tsakanin mataki na farko zuwa na uku babu wani malami da ya halatta a yi ta'adima ciki a bayan ya kai kwana ɗari da ashirin babu wannan malamin ka duba alkawani fikiriya yadda na faɗa mujallar na biyu shafi na saba'in Matuƙar maniyi ya samu kwanaki ɗari da ashirin a ciki idan aka zubar da wannan ciki fa innahu qatlu nafsin ijma'an da kaso da kaki kayi kisan rai ka duba hashiyatu da Suki, mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da shida ya yi magana mai tsawo har zuwa shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai ya يجوز إخراج المني المتكون متكون في الرحم ba daidai ba ne a zubar da maniyin da ya riga ya canza halittarsa bi ma'ana ya samu kwanaki a cikin mahaifa walau qabla qabla al-arba'ina yawman ko da bai kai kwanaki 40 ba ko da bai kai ba wa idza nutifat fihi ruhu idan kuwa an kai ga busa ma wannan mani rai haruma to haramun ne ijma'an in aka ce ijma'an fahimtar malamai ta zo daya babu sabani hashiyatu da suki littafi ne na mazhabar al-imamu malik Allah ya ji kanshi haka kuma nihayatul muhtaj wani littafi mujallar na takwas shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu malamin ya kawo saɓanin fahimtar da aka samu tsakanin malamai game da hukuncin zubar da ciki بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين malamai fahimtar su ta zo daban-daban a game da hukuncin zubar da ciki kafin a kai ga busa rai Kala ya ce wa yuqad ana iya cewa amma halatun nafsin ruh bada ba'dahu ila al ba la shakka fi tahrim daga lokacin da maniyi ya samu kwanaki da 120 a cikin mahaifa har zuwa lokacin haihuwa wannan babu sabani a kansa cewa haramun ne a zub da wannan ciki wa amma qablahu inda sabanin yake ne kafin wato maniyi ya kai kwanaki ishirin a cikin mahaifa Ce fala yuqam innahu khilaful aula babu wani malami da ya ce halal duka dai an ce haramun amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi idan an samu dalili mai karfi bal mustamilun litanzihi wat tahrim wa yaqa wat tahrim fi ma qaruba min zamanin naf'i haramcin yana daɗa ƙarfi idan har wannan maniyi kwanakin da ya samu a cikin mahaifa ya kusanci ɗari da ishirin ko da bai kai ba yace na'am law kanat an-nutfa min dinan faqad yutakawwal al jawa. akwai waɗanda suke ganin babu laifi a zub da ciki in na zina ne abinda za ka yi la'akari da shi shine an yi wa Allah ta'adi Allah tabaraka wa ta'ala yana halitta sai aka yi masa ta'adi ciki da na zina da ma na halal dukansu haramun ne abin da su amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi bisa la'akari da irin illar da za ta biyo baya to waɗanda ke ganin babu laifi ɗin su ma suna ta'awili ne ƙarƙashin kwanaki ɗaya a kwana ɗaya zuwa kwanaki ɗari da ishirin ɗin nan kada dai ya kai falau turikat hatta nufi fiha nan ma malamin yace da za a bar cikin zina har ya kai kwana ɗari da ishirin fala shakka fi tahari babu shakka haramun da ya zubar da shi babu shakka wannan hukunci na zub da ciki baki ɗaya malamai sun dogara ne akan wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud Allah shi kara masa yarda fa'ida ta shida wannan hadisin yana gwada mana hukuncin kafara tunda an ce in an zub da ciki an yi kisan rai kaga kafara ta shigo wani babi ya shigo na musamman ta tajibu illa idza kana al-janin qad nufikha fihi ruh ba a cewa za a yi kafara dan an zub da ciki sai fa idan wannan cikin ya samu kwanaki 120 ba kuma kafara kadai ba dole sai an gama da diya min da kafara suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa. da kafara da diya suna kan mutumin da ya zub da ciki kafin bayan wannan ciki ya samu kwanaki 120 wa yakunu zalika ba'da tamami 120 yawman min bidayatil hamli daga daukan ciki zuwa lokacin da ciki ya samu kwanaki da ishirin idan aka zub da shi to dole sai an yi kafara domin an kashe rai wa amma diya ita kuwa diya tana wajaba ne raƙumi ɗari idan wannan ɗa ƙa'idarsa shi ne an samu har an kai ga farinsa kuma an ga halittarsa an gama suranta komi iza na zalar janinu ba da fitatti a shurin min alhamdi ciki ya samu wata shida aka zub da shi babu shakka sai an ba da biya raƙumi ɗari in ɗa namiji ne wa hamsu na da'irar lil'unfa in mace ce kuma ne hamsin matuƙar ciki ya samu wata shida to dole ce an ba da diya idan aka zo da shi to akwai waɗanda suke ganin yana da kyau a bambanta shi da ɓari kafin ya samu hukuncin diya na mutum kamili domin akwai bambanci tsakanin diyan ɗan ɓari da diya na mutum kammalalle shi yasa wasu malamai ke cewa in dai cikin ya samu watanni shida aka yi ta'adin wannan ciki bai fito a mace ba aka ya fito da rai wa asha hayatar mustaqirra kuma mata bi sababin hadi har ya samu ɗan rayuwa kafin nan ya mutu to a wannan lokaci ba a cewa an zub da ciki an kashe rai wa takunu diyatu gurra ana cewa za a ba da diya na bari idan cikin bai kai haka ba misali ba a kai ga haihuwarsa ba lakinnahu ba'da takhliq an gama halittarsa kenan ya samu kwanaki ishirin kafin a zub da shi galibi yana farawa ne ba'da na yawman min bidayatil haml daga ranar da maniyi ya shiga mahaifa zuwa lokacin da aka samu kwanaki 90 lokacin Allah ke gama suranta halittar mutum tsakanin 90 zuwa ɗari da ishirin. lokacin Allah ke kammala abin da ya rage a busa ma wannan jinjiri to tsakanin kwanaki cikin zuwa ishirin idan aka zub da ciki to nan diya din diya ce ta ɓari. diyar bari kuwa yadda ya zo a hadisin al bukhari da al Muslim hadisin Abu Huraira wasu mata suka yi faɗa iktatalat imra'atani min Huzayl mata biyu suka yi faɗa a zamanin annabi Muhammad. Faramat ihdahum al-ukhra bi hajarin mace ɗaya ta ɗauki dutse ta jefi ɗaya da wannan dutsen waccan da aka jefa kuma tana da juna biyu fa qatalatha hawa ma fi batniha matan sai ta faɗi ta mutu jinjirin cikin nata shi ma ya mutu fa qasamu ila nabi aka kawo rigimar gaban manzon Allah fa qada annabiyata janiniha qurratan abdun awwalida manzon Allah ya ce to hukuncin ɗan da ke cikin wannan mata da aka kashe diyarsa shine za a ba da gurra gurra ita ce kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diya na jinjiri kenan ana kimanta shi ne ba'da takhliq bayan an gama suranta halittar jinjiri a cikin mahaifa ya samu kwanaki ɗari da ishirin sai aka zubar da wannan ciki ka'ida ne sai an ba da diya diyan nan daidai ne yake da kuɗin bawa ka duba almugni littafin ibnu kudama mujallar na takwas shafi na Ya yayi bayani akan haka da sauran malamai yana cewa wa idza sharibat al-hamil dawa'an da ace mai ciki za ta sha wani magani fa alqat bihi janinaha da ganganta sha wannan magani ya zama dalilin zubar da cikinta fa alaiha gurra ita matan sai ta biya diya kaga dai cikinta ne ita kanta sai ta biya diya mecece diya manzon Allah ya daidai da kimar kuɗin bawa sannan wannan diya ba ta rishu min shay'an ba za ta yi gadon shi ba diyan za a raba shi ne akan magadan wannan jinjiri banda uwa domin ita ce ta yi dalilin kisansa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ka'ida innal qatila la yarithu maqtul wanda duk yayi kisa baya gadon wanda ya kashe idan mutum yayi kisa ba zai yi gadon wanda ya kashe ba don haka in tunda ita ne ta kashe ɗanta to ba za ta yi gadon wannan dukiyan ba kuma dole sai ta ba da wannan diya ta tiqu raqaba laysa fi hadhihi al-jumla ikhtilafun bayna ahli al-ilmi na'lamuhu ibn Qudama yace wannan maganar babu sabani a tsakanin malaman sunna akai da uwa za ta zubda ciki da ya kai kwanaki 120 duk duniya malaman sunna kaf sun ce sai ta biya diya babu wani malami da fahimtarsa ta saba ma haka wa zalika li annaha asqafat al janina bi fi'liha wa jinayatiha da gangan ta zub da wannan ciki falazima falazimaha tamanuhu bil qurra kama laujana alaihi gairuha wannan hukunci yana nan a kanta kamar da a ce wani ne ya kashe ɗan kamar yadda abin ya auku a zamanin manzon Allah wata mata ta jefi mai ciki ta kashe matan da ɗan cikin nata manzon Allah ya ce to ga diyan jinjirin in wani ne ya kashe ɗa sai ya biya diya in ma uwace ta kashe sai ta biya diya ibnu qudama yake wa in ishtaraka jama'atun fi darbi imra'atin ka ɗauki wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gwada maka da a ce mutane za su haɗu su daki mace guda fa alqad janina sai ta yi bari fadiyatuhu aw alqurra alaihim bil qisas wannan diya tana nan wajibi ne dukkan su za su biya ya za su biya za a kasa za a kasa wannan diya din kowane mutum ɗaya daga cikinsu ya ba da nashi kaso a haɗa ya zama daidai algurra yadda mazan Allah ya faɗa kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diya sai yace sannan hukunci na biyu wa ala kulli wahidin minhum kafara kowane ɗaya cikin mutanen nan sai ya yi kafara azumi kwanaki sittin kaga diya za su yi karo karo ne su bada amma ita kafara ba a raba ta idan mutum goma suka kashe mutum ɗaya diyar da za su bayar na mutum ɗaya ne amma kafara da za su yi adadin mutum goma kowa sai ya yi azumi kwana sittin Da ita kafara ba a karkata ta wani bai ɗauke ma wani kama idan jama'a jama'atu rajulan wahidan hukuncin guda ne da yawa mutane sukan yi tambaya mutum yana tuka mota ya ruga a guje ya je ya faɗi mutum goma suka mutu wai kafara nawa zai yi wallahi ina mamaki har ana samun malamai da suke cewa zai yi kafara ɗaya subhanallah ka kashe rai goma ka yi kafara ɗaya subhanallah kuma wannan magana magana ta kafara annabi bai batta ga eh, Allah bai batta ga annabi Muhammad ba Allah da kansa ya bayani ta a cikin alqur'ani ta ina ka samu hujjan kwaskwarima ga maganar Allah da za ka ce wai mutum ya yi kafaran mutum ɗaya alhali ya kashe goma ba zai yiwu ba da za ka yi dalilin mutuwar mutum ɗari sai ka yi kafara na mutum ɗari wannan ita ce ka'idar Allah kuma ita ce sunnar manzon Allah ka duba na lajnatu da'ima mujallar na 21 shafi na 339 kuma abin mamaki akwai waɗanda suke cewa wai za a ciyar ya yi dalilin mutuwar wani yake gani shi ba zai iya kafara nan ba ba zai iya azumi kwanaki sittin a jere ba sai wani malami ya ce masa ka je ka yi lissafin abincin mutum sittin ka bayar to ina ya samu wannan kiyasi babu inda duk ake maganar kafara ana canza abinci ya koma madadin azumi banda kita Allah bai bada zaɓi ba in dai kayi dalilin mutuwar mutum kila sai kayi azumi kwana sittin to idan baka iyawa don rashin lafiya fa malamai suka ce ana bin ka bashi har ka mutu kuma wani ba zai maka ba sai ka yi saboda haƙƙi ne mai girma a wajen Allah duba fatawar lajnati da'iba mujallar na 21 shafi na 272 ibnu qudama yace fadiyatuhum alaihim bil qisas za a karkasa diyan nan akan su wa ala kulli wahidin fi kulli janinin kafara sannan kuma kowa zai yi kafara da za su haɗa kai su yi dalilin wato zubar da ciki to kowa kafara tana kansa diya ɗaya ce a kansu Allah ya samu gani don haka akwai diya kan mutumin da ya zub da ciki sannan kuma akwai kafara diyan nan tana daidai da kimar kuɗin bawa ko baiwa malamai sun kimanta in ka duba al-mughni mujallal na takwas shafi na 326 suna cewa diya ta al-burra nisbu ushir diya rabin kashi ɗaya cikin goma na diyar mutum diyar mutum shine raƙumi ɗari raƙumi ɗari ɗin nan ka kasa shi gida goma sannan ka ɗauki kashi guda ka raba biyu raƙumi nawa za a samu raƙumi biyar wahiya hamsin min al-ibil wanda ya zub da ciki zai biya kuɗin rakumi biyar shine adadin diyarsa wannan ita ce fatawa ta sayyiduna umar ya yi aiki da wannan hukunci sahabban annabi muhammad da dama kuma wannan ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu shafi'i wa ashabun ra'ayi ake tambaya ga allajnatu da'ima matar da ta zub da cikinta da gangan wa qad balaga ta ashhurin ya kai wata hudu wannan ciki ta sa aka zub da shi fa ma za taf'al wa ma hiya kafaratuha me za ta yi kuma me ya kafaranta ka duba fatawar lajina mujallal 21 shafin 255 aka ba ta amsa yajibu alal mar'ati allati ta'ammadat qatl al-janin at-taubatu ila Allah wal istighfar wajibi na farko da ke kan matan da ta zubda cikinta shine ta tuba ga Allah kuma ta nemi gafaransa afallahu an yaghfira laha akwai fatan Allah ya gafarta mata tunda babu zunubin da Allah bai gafarta mu bawa to wajibi ne dai ta tuba sannan abu na biyu wa alaiha Hadiyatu wajibi ne ta biya diyya wa hiya burratu abdin aw ama qimatuha ushuru diyyati ummi khamsun min al-ibli bayan ta nemi gafaran Allah sannan kuma dole sai ta biya diya raƙumi biyar raƙumi biyar suke misalinsa da kuɗin saudiya suke cewa hamsatu ala riyal riyal dubu biyar kenan kowane raƙumi yana daidai da riyal dubu ɗaya riyal dubu biyar ka canza shi yadda aka canza kuɗi tafiya aikin haji bara naira talatin ko eh, naira arba'in dubu biyar sau arba'in nawa ne hmm? riyal dubu biyar sau arba'in shi ne diyar mutumin da ya zub da ciki aka sake tambaya yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar na 21 shafi na 316 idza kana isqatu al-janin al-mazkur ba'da tamami arba'ati ashhur <clears throat> wajaba fi isqatihi qurratu 'abdin aw ama wal kafara wa hiya itqu raqaba mu'mina fa in lam tastati mu innaha tasumu shahrayn mutatabi'ayn bayan cewa za ta ba da kuma sai ta yi azumin wata biyu a jere kaga akwai buƙatar a nemi gafaran Allah sannan wajibi ne a biya diyya kuma tilas sai an yi kafara subhanallah nan, Muhammad ibn Salih al-Utsaimin fatawar wadda ya bada yana cewa man sharibar dawa an amdan da isqafi janinin wacce ta sha magani da gangan saboda ta zubda cikinta bi talatati ashhurin cikin da ya kai wata uku sai ya ce laisa alaiha diyatun wala kafara tunda dai wata uku ne babu diya a kanta kuma babu kafara kwanaki tis'in kenan annahu lam tunfaq fihi ruh saboda ba a kai ga busa ma jinjirin rai ba wa amma in atamma arba'ata ashhurin amma in ya cika wata hudu fa amilat amdan da gangan ta zubda ciki fa alaiha diyatu wal kaffara sai ta biya diya kuma sai ta yi kaffara mu shaharaini mutatabi'ai azumin wata biyu a jere wa man lam yastati siyam wanda ba zai iya azumin ba ba, alaita alaihi iqamu babu wata ciyarwa da zai yi ana bin sa bashi to lokacin da Allah ya bashi hali idan Allah ya bashi hali sai yayi wannan azumi aka sake tambaya yana cikin fatawar lajna mujalladai 21 shafi na 339 إذا كان الواقع أن الحمل في الشهر الرابع ولم يكمل أربعة أشهر فإنه لا كفارة عليه في سقوط هذا الجنين babu kafara saboda an zubda cikin da bai kai wata hudu ba wa ala dalika fala yusamma wa la yughassal wa la yusalla alayhi ba amma wannan jinjiri suna ba za a masa wanka ba ba za a yi mai sallah ba kamar yadda bayani ya gabata sannan kuma babu kafara amma dai an taka dokan Allah tabaraka wa ta'ala haramun ne zubar da ciki ala kulli hali inda yake da muni lokacin da hukunce hukunce suke hawansa shine idan jinjirin ya kai kwanaki 120 daga kwanaki cikin zuwa 120 nan ne hadari yake hawa a cikin matsalib ulin nuha mujallar na shida shafi na hamsin nan aka yi magana akan matar da za ta je wajen likita likitan ya zubda wannan ciki إذا اجتمع آمر بالإجهاض كالأم ومباشر له كالطبيب ta samu ciki ta je gun likita ta ce a zubda wannan ciki mutum biyu sun yi tarayya wajen aikin banza wala shakka annahuma sharika ne fi ismi hadhihi al-jarima dukkan suna da zunubi babu shakka suna da zubar da wannan ciki sai dai inda magana take idan jinjirin ya kai kwana ɗari da ishirin waye diyya take kansa kuma waye kafara take kansa nan ne malamai fahimta su ta saba wa sawabu annahu alal mubashir malamai sun ce wanda ya yi ƙoƙarin zubarwan shine wanda diyya take kansa da kafara shine likita uwar babu laifi a kanta duk da haka za ta nemi gafaran Allah saboda ta kulla mummunan niyya idan kuwa mutum ya yi mummunan niyya har yayi azama a kan niyyarsa Allah yana kama shi da laifin wannan niyya a ranar tashin kiyama amma batun diyya da kafara hukunci ne da ke kan likitan da yayi ƙoƙarin zubar da wannan ciki li'annahu huwa al-qatilu haqiqatan domin shine wanda ya kisa na haƙiƙa wannan fahimta ko ita ce wacce ibn salih al-usaymin ya zaba yake cewa idan mace da likita suka haɗa kai suka zub da ciki shin likitan nan ne diya da kafara suke kanka ko uwar akwai malaman da suke cewa dukkansu su za su yi kafara sannan kuma za su raba diya to amma hakika in ka dubi al'amarin da kyau zaka gane wanda yayi ta'adin shine likitan na'am ita ce ta kawo matsala amma dai shi yayi mubashara wato a huwal mubashir shine wanda ya cuɗanyi wannan aiki saboda haka shine wanda diya da kafara suke kansa matsala ta bakwai fa'ida ta bakwai da muke samu game da wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud shine hukuncin jinin da ya fito wa mace a lokacin da ta yi bari kar ku manta jini yana samun hukunce-hukunce akan mace idan ta samu ciki lokacin da mace ta samu ciki sai ta yi ɓarin wannan ciki babu mamaki ba ita ta yi dalilin zubewan cikin ba wani dalili ya sa wannan ciki ya zube to ina hukuncin jinin nan da take yi shin jinin da take yi jinin biki ne kaga kenan fa alal mar'ati tarku salati wa siyam haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi wa yahrumu ala zawjiha jami'a yujami'aha sannan haramun ne mijin yayi jima'i da ita saboda haramun ne ga namiji ya tara da mace da take cinin haila ko na biki to idan mace ta yi barin ciki ina hukuncin wannan jini malamai sun yi amfani da hadisin Abdullahi dan Mas'ud suke bayanin hukuncin jinin da ya fito wa mace da ta yi ɓari, ma'ana cikin nata bai kai lokacin haihuwa ba. Da a ce ya kai lokacin haihuwa, idan ta haifi wannan jinjiri jinin da yake fita mata shi ake cewa jinin biki ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai yi jima'i da ita ba sai lokacin da ya ɗauke ko kuma aka samu kwanaki arba'in daga haihuwa fahimta mafi inganci to idan ya kasance cikin nan bai kai kwanaki ɗari da ishirin ba hukuncin da ke kan wannan jini daban ne idan ya kai kwanaki ɗari da ishirin Allah ya riga ya busa masa rai saboda haka bari da ta yi sunansa haihuwa jinin nan da ke fita jikinta jinin biki ne والدم يعتبر mar'a, إذا أسقطت المرأة جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان ya kasance mace ta yi bari jinjirin da ta yi barinsa ɗin nan gashi nan an gama suran ta halittarsa da a wannan lokaci jinin da ke fita mata ba wani jini ba ne illa na biki ibn usaimin yake cewa a cikin fatawal mar'atin muslima mujallar na farko shafi na ɗari uku da hudu zuwa da biyar qala ahlul ilimi malamai sun ce in kharaja wa kata bayyana fihi in insani idan ta yi bari abin da ta ɓarar ya zamanto yana da cikakken sura irin ta ɗan adam fa inna damaha ba'da khurujihi yu'addu nifasan wannan jini da ke fita mata malamai suna cewa jinin bigi tunda dai Allah ya gama halittar jinjirin kafin a yi barinsa tatruku fihi salata don haka za ta daina sallah wa sauma da azumi wa yatajannabuha zawjuha mijinta zai kaurace mata hatta tafura sai ta yi tsarki wa in kharaja wa huwa ghairu mukhallaq idan ta yi barin jinjiri cikin da ta yi barinsa ko ba a gama suran ta halittarsa ba ta yi barin jini ne kawai ko ta yi barin wata halitta ta daban da yadda ba za a ce halittar ɗan adam ba ce ba a gama halittar wannan jinjirin ba kenan fa yi la yu'tabaru damu nifasin don haka wannan jini ba a cewa jinin biki bal huwa damu fasadin jini ne uh, wato mara kyau Ah, kamar dai na ciwo kawai la yamna'uha min as-salati wala min siyami wala min ghairiha ta yi bari da safe jini bai dauke ba sai ta sanya fat ta alwala ta yi sallah wannan jini da ke fita jikinta ba jinin biki ba ne don haka bai hana ta sallah bai hana ta azumi duk da yake dama can tana da juna biyu ta samu bari ka'idar ita ce idan an kai ga suranta halittan ɗan adam a cikin mahaifanta kafin ta yi barinsa wannan jini da ke fita mata a al'auranta jini ne na biki idan ba a kai ga halittar wannan ɗa ba to jinin ba na biki ba ne قال ya العلم وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد yau يوما mafi ƙarancin kwanaki da ake fara suranta halittar ɗan adam kwana tamanin da ɗaya ne shi yasa malamai suka ɗauka daga kwanaki tamanin da ɗaya idan mace ta yi ɓari ba sai ya kai ma kwanaki ɗari da ishirin ba akwai bambanci tsakanin hukuncin jinin diki da kuma hukunci na diya da kuma kafara game da ɓarin da aka yi Allah shi mu gane idan aka samu kwanaki tamanin da ɗaya kafin mace ta yi ɓari wannan jini da ke fita mata malamai suna cewa jini ne na biki idan ya wuce haka in bai wuce ba ba jinin biki ba ne fa'ida ta takwas da hadisin nan yake karantar da mu inna min al man huwa muwakkalun bin nafsi fil ajinna wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud yana nuna mana cewa daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya bashi aiki aikinsa shine ya tafi cikin mahaifar mace ya busa ma rai. hadisin annabi Muhammad ya nuna haka wa hum abidun yu'maruna wa yunhauna hadisin yana gwada mana cewa mala'iku bayan Allah ne ana umurtan su ana hana su ba ka aikata wani abu sai abin da aka umarce su shi yasa annabi ya ce wa yu'maru bi katbi arba'i ana umurtan mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi arba'i kalimatin wa yu'maru ana umurtansa ya rubuta ashe ba da kansa yake yi ba sai dai umarni da ake shi ne yake ɗauka walahu man fi samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun mala'iku ba su tsaurin kai ga Allah Allah madaukaki ya ce ka suranta halittar namiji ya suranta halitta na mace da gangan Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul anbiya aya ta goma sha tara ya gaya mana haka bayyowa ina ake samun taurin kai sai an dawo duniya wajen dan adam banda mala'ika suratul nahl aya ta 49 walillahi yasjudu man fis sama ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya ce duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala min dabbatin kowace dabba wal mala'ika hadda mala'iku wa hum la yastakbiruna ba su girman kai ya kafuna rabbahum suna tsananin tsoron Allah mahaliccinsu ne fawqihim wanda ke saman su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna yin abin da Allah ya umarce su suna da tsananin tsoron Allah ba sa ƙari ba sa rage wa Umaru bi katbi arba'i ka rubuta kalmomi guda hudu to ba zai ƙara ba kuma ba zai rage ba ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون don haka mala'iku suna ɗaukar umarni na Allah maɗaukaki. su rubuta abin da Allah ya umarce su su rubuta falau qala qa'ilun mai tambaya yana iya cewa bi ayyi harfin yaktubun da wani yare suke rubutun Kasa akwai yan bibi. sai mala'ika ya shiga mahaifa yana rubuta abin da Allah ke bashi umarni wani yare ne al yaktubuna bil lughati al arabiyya am al hausa da hausa suke rubutu in ba haushe ne a rubuta da larabci in jinjirin ubansa balarabe ne malamai sun ce as-su'alu an haza bid'a kama yi tambaya wani harshe ake rubutun nan bid'a ne me yasa aka ce bid'a saboda ba a taɓa samun sahabbai sun yi ba alaina an nu'mina bi annahum yaktubun amma bi ayyi lugatin fala naqulu shay'an wajibi ne mu yi imani mala'iku suna rubuta abin da Allah ya musu umarni a cikin mahaifa wani harshe ya siffar takaddan wannan kuma Allah ya bar wa kansa sani duk da ke an samu nasosi da dama waɗanda suke gwada cewa ana rubutun a goshin jinjiri ana rubutun a warkan takadda yadda hadisai suka inganta mafi dacewa shine kabar bar iliminsa ga Allah tunda Allah bai sanar da mu ba da Allah yana son mu sani da ya gaya mana fa'ida ta tara wajibi ne mu yi imani da kaddara ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa yu'maru bi katbi arba'i kalimatin za a yi umarni ga mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi littafin arzikin wannan jinjiri za a ba wa mala'ikan nan umarni ya rubuta yaya arzikinsa zai kasance wani irin dukiya zai samu zai rubuta wa ajali shekarun da aka ɗiba masa a duniya zai rubuta wa amali aikin da zai yi zai rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun wa kullu shay'in maktubun wa mafrugun minhu duk wani abu da zai samu dan adam an riga an rubuta kuma an gama wajibi ne kuma kai kai imani imani da hukuncin Allah da kuma kaddara ya tabammanu arba'a maratiba yana da martaba kamar guda hudu wajibi ne ka yadda da waɗannan martabobi guda hudu gaba ɗayan su, da farko al'ilmu ka yadda da cewa Allah yana da ilimi akan abin da ke halitta ala ya'lamu man khalaqa Bari ya faɗa mana a suratul insan wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ku ‘yan adam ba ku son wani abu ya auku sai abin da Allah ya yi nufin zai auku. Duk inda ka kai ga son abu in Allah bai yi nufinsa ba, ba za ka same shi ba. Inna Allah kana aliman hakima, lallai Allah ya kasance masani mai hikima. Imani da kaddara bai cika sai ka yarda da cewa Allah masani ne akan komai, sannan na biyu alkitaba wajibi ne ka yarda cewa an rubuta duk abin da aka yi nufin halitta an yi rubutunsa a cikin allahul mahfuz yanda ya zo a cikin suratul hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir babu wata musiba da za ta samu wani a nan duniya an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala ga hadisin manzon Allah da ke sahihu muslim hadisi na dubu biyu da da da shida hamsin uku. inna Allah kaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana Allah ya kaddara kaddara duka abinda Allah ya nufi zai halicce shi sai da aka riga aka yi kaddaran da shekara dubu hamsin sannan ma aka halicci duniya kaddara ta riga duniya kaddara ta fi tsufa a kan duniya da shekara dubu hamsin in ji annabi Muhammad wajibi ne ka yadda da wannan mataki na uku shine al'irada ka yadda da cewa Allah yana da nufi bi ma'ana fala ya yakunu shay'un fi samawati wal ardi illa bi iradatihi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce komai mun halicce shi ne da kaddara Allah ya yi nufin abin kafin abin ya auku abin bai auku haka nan ba tare da nufin Allah ba na hudu shine al-khalqu shi kansa halittan ka jingina shi ga Allah kullu ma fi samawati wal ardi makhluqun lillah duk abin da ke sama da kasa Allah ya halicce shi a suratul furqan aya ta biyu allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi samu gane fa'ida ta goma wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud yana kawo mana ƙarshe na ɗan adam innamal a'malu bil khawatim za a rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun wannan jinjirin ɗan aljanna ne ko ku ɗan wuta na kirki ne ko na banza wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke bayani abinda ake nufi da ashaqawa da as-sa'ada innamal a'malu bil khawatim ana ayyuka ne da yanda ƙarshen ɗan adam ya zo don haka yasa abdullahi ɗan mas'udu ya yi rantsuwa fa wallahi allazi la ilaha gairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha me ake la'akari da shi yanda ƙarshen ɗan adam ya zo don haka ba farkon ba ƙarshen Allah ka kyauta ƙarshen mu hadisin yana sahihul bukhari kitabul qadar kitabul jihad kitabul magazi kitabul raqaq ka duba sahihu muslim kitabul iman hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi hadisi ne muttafaqun alai innamal a'malu bil khawati manzon Allah yace ana aiki ne kawai da karshen dan adam ba a la'akari da farkonsa duk abin da zaka yi a farko yi ta yi me ake dubawa yaya karshen ka ya zo jama'a akwai aiki a gabanmu akwai magana da ibnu da yayi inda ke sharhin wannan hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud hadisi na hudu na al-arba'un an-nawawiyya a cikin sharhu an-nawawi a sharhu al-arba'in an-nawawiyya da yayi yana cewa lamma kanat sabiqa mastura anna wal khatima zahira abinda ya wuce ya ya babu wanda ya san shi abinda ya saura a zahiri ne kowa na ganin shi mutum ne ya faɗi ya mutu ba ku san yaya ayyukansa na baya suke ba amma dai kun san yanzu aikinsa na yanzu a ina ya mutu gashi ya mutu a gidan giya da can mutumin kwarai ne a a sharan masallaci yake ko liman ne a a mai wa'azi ne wanda duk ku san shi ba ko kun sani da me za ku yi aiki da ƙarshe inda ya mutu sai ku ce fasiki magana ta ƙare to a nan duniya kenan kuma bare wajen Allah dan adam ya yi aiki da ƙarshen ka bai dubi farko ba saboda farkon ka mastura السابقة كانت مستورة أن والخاتمة ظاهرة لكل أحد وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير إن كذلك حديث عبد الله بن مسعود ka lura da shi da kyau zaka ga mutane akasari da wuya ka samu na kirki ya lalace sai dai ka samu lalatacce ya wannan kuma rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ce fa nudur da wuya a samu mutumin kwarai ya ɓaci sai dai a samu mutumin banza ya shiri me yasa saboda a suratul ahqaf Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun duk wanda yace Allah shine mahaliccinsa ya kuma tsaya akan kalmar shahada matsalar ita ce al-istiqama kaya ta kai musulmi ne ka tsaya ma kalmar shahada din to idan ku ka tsaya mata Allah yana maka albishir fala khawfun alaihim wala hum babu tsoro akan waɗannan kuma ba su bakin ciki yadda hadisin manzon Allah ya yi bayani haka ayar alqur'ani ta nuna mana karshen dan adam ɗayan biyu ne babu uku ko dai na ƙwarai ko na banza imma shaqiyyun aw sa'idun a suratu hud aya ta 105 yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma fa'alun lima yurid وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز الله كسامنا تجن قري فالنعاه فالنهاية اثنتان إما شقاء وإما سعادة فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة الله يتي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله شيء هلتي ku cikin akwai kafiri cikinku akwai mumini a suratul tagabun ka dawo hadisin manzon Allah sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin sayyiduna ali kunna fi janazatin fi baqi'il garqat wata rana muna jana'iza an yi mutuwa an je makabarta al-garqat fa atana rasulullah sai ga manzon Allah ya iso mana inda ake tonon kabari fa qa'ada manzon Allah ya zauna wa qa'adna mu ma muka zazzauna haulahu kewaye da shi wa ma'ahu mikhsaratun a hannun manzon Allah akwai wata 'yan sanda fa nakasa fa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama ya sunkuyar ƙasa an yi shiru annabi yana buga ƙasa da wannan sanda alamar dai mutumin da ya shiga damuwa can jimawa sayyiduna ali yace sun makala sai yace ma minkum min ahadin babu wani mutum cikin ku ma min nafsin manfusatin babu wani rai da Allah madaukaki ya busa mata halittar rai illa wa kad kataba makana makanaha face tuntuni Allah ya riga ya rubuta makomanta min aljannati wan nar ko dai wuta ko aljanna wa illa wa kad kutibat an riga an rubuta shaqiyatan aw sa'ida na kwarai ce ko na banza tuntuni an gama in ji annabi Muhammad a makabarta ana zaune kala nan take fa kala rajul wani mutum ya ya rasulullah ashe dai abin tuntuni an gama afala dam kusu ala kitabina wa nadawul amal tun bai muke aiki mu kyale wancan littafin da mala'ika ya riga ya rubuta Ɗan wuta ko ɗan aljanna na kwarai ko na banza kowa ya shagalin sa man kawai mu daina aiki manzon Allah ya ce kul i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ina ku kama aiki kowannen ku za a tafi da shi ne har ya cimma abin da aka rubuta masa din nan annabi ya ce fa amma ahlu sa'ada na kwarai din fa yuyassaruna li amali ahli sa'ada zaka ga an ba su saukin aiki na mutanen kwarai in kana neman masu sallah zaka ga su ne masu azumi su ne masu kokari duk wani aikin da ake so a samu aljanna zaka ga suna ciki to annabi ce Allah ya sauke musu aikin yan aljanna domin makomar su ita ce aljanna wa amma ahlu shaqawa su kuwa mutanen banza fayuyassaruna li amali ahli shaqawa su Allah zai sauke musu aiki irin na mutanen banza shi zaka samu gidan giya shine wurin caca shine wurin masha'a kaga ya dauki siffofi na masu tafiya wuta don haka shi dan wutan akwai alamarsa alamarsa tana wajen aiki sannan annabi ya karanta ayoyin suratul layl fa amma man a'ata wattaqa wa saddaka bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra rawahu bukhari wa muslim al insanu la yadri ma za kutiba lahu babu dan adam da ya san me aka rubuta lokacin da yake mahaifa ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه don haka ake umurtan ka dage ga siffan mutanen banza ga na mutanen kirki ga alamar yan aljanna ga ta yan wuta tunda baka san ina za ka ba sai ka zaɓa ka dage Allah shi samu gane Ibn al-Qayyim al a littafin sa al-Fawaid yayi magana mai tasiri mai ma'ana yana cewa wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa kuma haka ne an riga an rubuta dan wuta an riga an rubuta dan aljanna sai ce aljuhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi a cikin alfawaid shafi na 161 akwai jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba su san sunayensa ba ba su san siffofinsa ba almu'tiluna li haqa'iqiha waɗanda suke kin ba ma Allah hakkokinsa yubaghiduna Allah ila khalqihi suna sanya kin Allah a zuciyar mutane wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatihi su yanke hanya da ake bi a samo soyayyar Allah wa tawaddudu ilaihi bi ta'atihi min haythu la ya'lamu da yawa suna haka ne a halin jahilci zaka ji malami yana ce maka tuntuni an riga an gama duk iya sallar ka in dan wuta ne kai sai ka shiga wuta tace to kaga malami ke faɗin haka yana ganin shi ilimi ya dogara da shi bai san cewa jahilci ne wa nahnu nadhkuru min dhalika amsalat ma yuftaza alaiha fa minha annahum yuqarriruna fi nufusi du'afa anna Allah subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'a idan ka cewa mutum ya daina wani aiki saboda tuni an riga an rubuta makomarsa ko dai wuta ko aljanna kana hana shi bin Allah tabaraka wa ta'ala wa in tsala zamanuha wa balaga al-abdu wa atabiha bi zahirihi wa batinihi a ce maka ai duk inda kai aiki da kyau matakar da yake ne an rubuta dan wuta ne wutar zaka shiga wa anna al-abda laysa alayhi thiqatin wala amnin wal ummin makruhin a nuna maka cewa sallolin da kake yi babu tabbas azumin kama babu tabbas kana iya ibada sannan a lahira Allah ya tura ka wuta zahiri malamin da ya faɗi haka yana nuna cewa Allah azzalimi ne duk malamin da zai faɗi haka yana gwada wa mutane cewa Allah madaukaki azzalimi ne an yi sallah an yi azumi an yi zaka, an yi kaza an yi kaza a lahira sai ya sa mutum a wuta wa anna min at-tauhid wal musabbaha ila shirki wal midma wa yuqallibu qalbahu min al-iman al-khalis ila al-kufr wa yaruna fi dhalika athar sahiha lam yafhamunaha da yawa sukan dauko hujjoji su kafa akan haka kuma hujjojin ingantattu amma fahimtar su ce karkatacciya ina dalili ibn al-qayyim al-jawziya yace wa kutubullahi al-munazzala kulluha wa rusuluhu kulluhum shahida bi ziddi zalika ayar alqur'ani tana nuna cewa Allah bai taba zalunci ba inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah bai taba zalunci gwargwadon girman kwayan zarra da za ka yi aikin kwarai guda ɗaya Allah zai ta ninka maka ninkin ba ninki a lahira ya baka lada mai yawa ya za a ce Allahn da ke da wannan siffa shine azalimi bai yiwuwa ashe ke na fahimtar hadisin ne ba su yi ba Allah ba azalimi ba ne yaya za mu fahimci wannan hadisin na manzon Allah ka koma sahihul bukhari da sahihu muslim sahihul bukhari hadisi na 4207 sahihu muslim hadisi na 112 hadisin sahal yana ba da labarin cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wani yaƙi wal mushrikuna fi ba'd magazihi faqtatalu famala kullu qaumin ila afkarihim an gwabza a wannan yakin annabi ya halatta bayan an gwabza kowane sashi ya koma inda yayi sansani <clears throat> musulmai suka dawo sansanin su musulmi na rajulun la yad'u min al na shazatan wala fadda illa tabaaha fa darabaha bi sayfihi akwai wani jarumi cikin musulmai wanda ya fafata a wannan yakin abin gwaninta har hirarsa ake kai wanda ya yi ƙoƙari duk inda kafiri ya kai ga ƙoƙari a yakin to wannan sahabin sai ya bi shi ya kashe yana da ƙoƙari wajen yakin, aka zo ana hira gaban annabi ya rasulallah ma ajiza ahadun ma ajiza a fulani babu wanda ya gwabza ya gamsar a wannan karawan da muka yi da arna irin wani ana jira mai annabi zai ce sai ya ce innahu min ahalin na annan mutum dan wuta ne sahabbai suka tashi to ayyuna min ahalin janna in kana hada min ahalin na to in wannan dan wuta ne to wai zai tafi aljanna ku duba abin da yayi a filin yakin nan amma ga abin da annabi ya faɗa wai dan wuta ne to wa zai tafi aljanna cikin mu wallahi sahabbai suke cewa mutane da yawa sun kusa ridda saboda wannan kalmar ta manzon Allah mutumin ya kwabza yaki yayi abin gwaninta sai ga annabi ke cewa yana cikin yan wuta faqala rajulun min alqaumi wani daga cikin sahabbai yace ni kuwa la attabi annahu sai na bi wannan mutum duk inda ya shiga zan bi shi tunda annabi yace dan wuta ne akwai sirrinsa da mu ba sani ba saboda kai dan adam zahiri ka sani baka san sirri ba fa idza asra'a wa abta'a sahabin ya ce in yayi gudu in bi shi in ya labe in bi shi in yayi saifi in rage tafiya kuntu ma'ahu hatta kharaja hatta juriha aka je masa rauni a wannan yakin lokacin da ya koma aka koma sansani fasta ajalal mauta fa wada'a lisaba sayfihi bil ardi ina leƙensa a inda bukkansa yake ya dauki takobinsa ya kafa ta a ƙasa tsininta ya dawo saitin zuciyarsa wa zubabuhu baina fadayhi thumma tahamala alayhi sannan sai ya fadi akan takobin sai ta huda shi fakatala nafsahu ya kashe kansa babu wanda ya san dalili mutumin nan ya rugo a guje ila nabi yana zuwa ya samu annabi ya ce masa ya rasulallah ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne ce lafiya na shaida kai manzon Allah ne ana ce to ba ni labari me ya faru annabi bai ma san dalili ba kuma shi Allah madaukaki ya nuna masa gaskiyar maganar manzon Allah fa akhbarahu annabi ya bashi labari inna rajula alladhi qulta anifan min ahli an-nar ai mutumin da kace a dazu din nan dan wuta ne fa qatala nafsahu yanzu da ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina bilal yace gani yace to tashi ka zaga duk inda sansanin nan yake ka gaya wa musulmai su ji da kyau yaƙi daban aljanna daban innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai da ya miƙa kansa ga Allah amma don kayi yaƙi zuciyarka Allah da ya ka. inna rajula la ya'malu bi amali ahli janna bima yabdu lin nas wa innahu lamin ahli nar a wannan riwaya annabi da kansa yake cewa sau da yawa kakan ga mutum yana aiki irin na 'yan aljanna sai annabi yake fi ma yabdu nasi nan ne yake fassara riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud a idon mutane wannan mutum aikinsa irin na 'yan aljanna ne wa innahu hula min ahalin nar alhali a haƙiƙanin gaskiya a ɓoye a zuciyarsa dan wuta ne wa ya'malu bi ahli bi amali ahli nar zaka ga mutum yana aiki irin na 'yan wuta fi ma yabdu nasi a inda ya bayyana ga mutane wa huwa min ahli alhali kuma dan aljanna ne shine ibn al ya dauko wannan hadisin na manzon Allah cewa amma man ya'malu bi amali ahli aljanna haqiqa maganar ita ce wanda kaga yana aiki irin na yan aljanna zahirin zahirinsa ya zama zuciyarsa ma haqiqatan haka take ba zai taba shiga wuta ba ba da shi ake magana ba wallahu ta'ala a'dalu wa akramu wa arhamu min an yukhzilahu fi nihayati amrihi ba zai taba yiwuwa zahirinka da baɗininka su zama gaskiya sannan a ƙarshen al'amarinka Allah ya kunyata ka ba yadda Allah ya faɗa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha' masu imani Allah yana tabbatar da maganarsu tun daga duniya har zuwa kiyama amma a zalimai fa Allah yana batar da basirarsu lokacin mutuwa mutum ya yi ƙoƙarin kalmar shahada ya kasa a zo masa tambaya cikin kabarinsa ya kasa alhali a duniya yana cikin malamai masu wa'azi Allah shi mana kariya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين يبشرهم يبشر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين فتوب آيوين القرآن سورة إبراهيم سورة الأنكبوت سورة يوسف سورة آل إمران يا ذا أتي الله تبارك وتعالى شيني وند زي ظالم شباوة ashe kenan kai ne baka fahimci hadisin Abdullah dan Mas'ud ba Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa amma kaunur rajul ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi al-kitab da aka ce zaka ga mutum yana aiki irin na 'yan aljanna ba abin da ya rage masa sai zira'i guda da yawa suna fassarawa bainahu wa bainaha tsakanin shi da aljanna wannan kuskure ne la lamma kana al'amal ya'maluhu bi akhirihi wa khatimatihi lam yasbir hatta hadha al'amil ala amalihi bi ma'ana hatta yutimma lahu bal kana fihi afatun kamina wa nuqtatun khudida biha fi akhiri umrihi abinda manzon Allah yake nufi yana ta sallah yana azumi yana zakka ba abin da ya rage sai ya shiga aljanna sai Allah ya tona asirinsa zuciyarsa da take ɓoye da kafirci da munafinci da shirka da zalunci sai Allah ya fito da shi fa yasbiqu alaihi alkitab dama abin da aka rubuta rayuwarka ta munafikai ce an riga an rubuta zahirinka ba daidai yake da baɗini ba domin sai ka ɗauko wacce riwaya da take sahihu muslim da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ke muttafaqun alai wannan riwaya annabi yace lam yabqa bainahu wa bainaha illa zira'un wacce kuma annabi yace Fima, ma nas ka hada gida biyu a ido a zahiri idanun mutane wannan dan aljanna ne amma a boye fa dan wuta ne saboda tuntuni Allah ya rubuta dan wuta ne kuma zuciyarsa na yan wuta ne amma sai rayuwa irin ta munafikai ayyukansa yana nunawa na mutanen kwarai ne Allah shi samu gane karatun yana da yawa lokaci kuma ya ja mu dakata haka Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ko ciki ba tare da ta yi aure ba sannan ta zubar da cikin bayan ya kai wata hudu diya da za a biya wane ne zai karba ai yaron yana da magada ita uwar ai musulunci ya ce uba da ya haifi ɗa ta hanyar zina shine musulunci bai yarda a samu gado tsakaninsu da wannan ɗan ba amma ban da uwar ita uwa tana gadon ɗan da ta haifa ta hanyar zina ɗan yana gadon ta amma abin da aka ce shine ta zubar da cikin wa zai yi gado to da ɗan ya girma sai ya mutu wa zai gaje shi shi zai baka amsa can don haka kenan akwai magada tun da tana da uba tana da uwa tana da yayu tana da kannai su za su yi gado ban da ita wannan ko ce diya direba da ya tunkuɗe ya yi tukin ganganci ya kashe mutumin mutum sai shi ma ya mutu to sai a lahira Allah ya hukunci tsakaninsa da wancan da ya kashe tunda duk sun mutu ko abinda sayyidina ali ya faɗa kenan lokacin da abdurrahman bin baljam ya soke shi da ya sare shi ya soke shi da takobi yake cewa idan na mutu ku kashe shi in mun haɗu gaban Allah sai mai hukunci in ji dalilin da ya ya kashe ni tunda wannan ya kashe wancan duk sun mutu ina hukuncin yana wajen babban alkali shine Allah tabaraka wa ta'ala game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai tambayi wani malami ya ce tunda an kai mutumin asibiti bai mutu ba sai daga baya ya mutu kenan ko sai a asibiti ya mutu to me ya tambayar ya rubuta tambayar ba amma dai ina fahimtar yana nuna cewa ba take aka mutu ba dama ba a ce sai a take ba aka ce sababi in dai sababin bugewanka ne ya mutu sai ka biya diya da kafara don haka za a jira ko bayan shekara goma ne ya mutu wannan diya tana kanka da kafara saboda dalilin bugunka ne ya mutu ina hukuncin matan da matan da mazansu ke ba su magun maganganu ko mene magunguna da sunan antibiotic ko blood tonic alhali kuma na zub da ciki ne kafin hakan ya bayyana a gare su su matan to sun yi haram wanda duk ya bada maganin zub da ciki ya yi haram kuma idan cikin ya zuba shi ya zubar ‘yar uwata na taɓa ba ta taimakon da ta ce cikinta na ciwo, na ba ta har dubu goma, daga baya sai ta ce ciki ta cire, to ya zan yi. Allah bai kama mutum da abin da ya yi a halin rashin sani da kuskure da wanda aka tilasta shi da mantuwa in ji manzon Allah. Kana da lada. Ina son a taimaka mini da addu'a Allah ya gafarta mini kurakurai na Allah ya yaye mini cututtukan da ke damuna Allah shi yi mana baki ɗaya. mutumin da ya accident da mota sai mota ta ƙone da fasinja ɗaya shin kafara ya kama shi mai tukin motan ne wato kafara ɗin da kuma diyya suna aukuwa ne akan mutumin da ya jawo sababi don haka idan aka samu accident kaman karo akan dubi waye wanda ya jawo karon nan shine wanda diyya da kafara suke kansa haka kuma da za a samu mutum yana tafiya da mota sai wani shigo gabansa bai duba hanya ba kawai sai ya faɗo hanya kai da kake da mota kai kokarin controlling ɗinta baka iya baka buge shi ya mutu babu kafara akan ka babu jiya shi ake cewa alhada mutane da yawa an yi ta rudar da su an sa suna azumi ba dalili ba kai ka jawo ba kana tafiyar ka akan hanya kana kokarin rike motarka ka kiyaye lafiyarta wancan kawai sai ya faɗo hanya ajali da ya kawo shi shi ake cewa hadari menene hukuncin mai gida da ya ce matashi ta zub da ciki wata biyar ya yi haram ina ga duk magana da muke akan zub da ciki mun ce haramu ne ko in ya ce ta zub da cikin wata biyar ya yi haram ko da na wata ɗaya ne mun ce sai dai in akwai dalili dalilin kuma da shari'a ta yadda da shi kamar misali wanda yake da matarsa ya zamanto tana shayar da ɗa sai kuma ta samu juna biyu a irin wannan yanayi to a nan malamai sun halatta ya zub da ciki din idan akwai sharuɗa kamar na farko abinda za a sha ba zai cutar da matan ba sannan akwai amincewar ita matan da ita da shi sun yarda su cire wannan ciki saboda tana da haƙƙi akan cikin kamar yadda shi yake da haƙƙi akan cikin ya zama an samu amincewanta a samu amincewan shi sannan cikin bai kai adadin kwanakin da muka yi magana ana busa rai ba idan aka kai ga irin wannan hali babu laifi saboda ya cire ciki din idan hanyar cirewan kuma bai saba ka'ida ba a waɗannan abubuwa duka in an lura da su babu laifi a kai sannan kuma ana cire ciki saboda ceton ran ita uwa din kamar yadda muka faɗa a baya babu laifi dan mutum ya cire ciki saboda ana shayar da ɗa kuma an tabbatar wannan ɗa zai cutu idan an ci gaba da kulawa da wannan ciki ba a zo da shi ba babu makawa ita ce dai hanya kaɗai mafita ba zo fatawar lajinatu da'ima mujallar na goma sha tara shafin ɗari biyu da tis'in da biyu sai wannan kuma ya ce ina hukuncin matan da za su haihu sai su yarda oh sai su yarda yaron su gudu subhanallah subhanallah haramun ne wai sukan ce da jin kunyan duniya gara kunyan lahira kai sun bayyana manufarsu kuma kai ma bai kamata kai tambayan ba wanda ya faɗi haka musulmi ne da jin kunyar duniya gwanda menene wanda ta lahira musulmi ne wanda ya faɗi haka wanda ya izgili da ayar Allah wanda ya izgili da wani hukunci na Allah yana kafurta nan take matar da ta yi ciki ba tare da aure ba sannan ta zubar da cikin baya ya kai wata hudu diya da za a biya wane ne zai karba ai mun riga mun yi magana magadan yaron ka tambayi magadan yaron ba za mu iya cewa ga magadansa ba ita matan ta sani za ta iya faɗa uban tana da rai uwar tana da rai tana da yayu tana da kannai wannan shi ke dikimainin masu gadon jinjiri direba da ya tunkuɗe ya yi tukin ganganci ya kashe mutum okay to shi shikenan game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai yaron ta karanta to gama اي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن سيئنا وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث يا إن كنت لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون duka ‘yan adam masu aikata kuskure manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kowane mutum cikin ‘yan adam yana aikata kuskure, wa khairul na tawwabun mafifici daga cikin mutane masu aikata kuskure shi ne wanda ya samu kansa cikin waɗanda ke yawaita tuba ga Allah maɗaukaki. Wannan hadisi babu shakka ya inganta daga manzon Allah. Akwai abubuwa da dama waɗanda muke fahimta game da wannan hadisin na manzon Allah. Da farko dai hadisin yana nuna mana cewa babu wani ɗan adam da za ka nuna shi da yatsa. a wannan duniya wanda zai bugi kirji ya ce bayi sabon Allah babu wannan mutumin kullu bani adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ‘yan adam kowane mutum daga cikin ‘yan adam yana aikata kuskure don haka babu wani mutum da za a ware wanda za a ce shi wannan mutumin baya aikata laifi baya saba ma Allah madaukake ta yiwu kuskuren da yake aikatawa a boye yake ta yiwu Allah madaukaki ya bayyana kuskurensa ta yiwu kuskuren da yake yi karami ne ta yiwu kuskuren yana da girma a wajen Allah ta yiwu zunubin da yake yi yana yin sa ne tsakaninsa da Allah madaukaki babu mamaki kuma a samu haƙƙoƙi ne na bayin Allah yake takawa amma kowa ka gani akwai kuskure da yake aikatawa wani Allah madaukaki ya ɓoye kuskurensa wani kuma Allah ya bayyana wani kuskuren ba shi da girma wani kuma kuskuren nasa yana da girma domin ko ya shafi aqida ya shafi tsakaninsa da Allah madaukaki hakika wannan darasi ne mai girma ga musulmai mu sani mu tabbata mu yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa kowane ɗan adam ka gani yana aikata kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairul na tawabu? mafi alhairi cikin masu aikata kuskure su ne waɗanda suke yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na biyu da muke fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cuta da take tare da ɗan adam kafin ya gama maganarsa sai ya ambaci magani wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya wa manzon Allah Allah madaukaki ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata baiwa manzon Allah yana da hikima na dunkula magana yana da wuya annabi ya ambaci wata cuta ba tare da ya bayyana maganinta kafin ya karasa maganarsa ba manzon Allah ya ce kowane ɗan adam mai aikata kuskure ne bai yi shiru ba sai ya ce wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairi cikin masu aikata kuskure su ne mutanen da suke yawaita tuba ga Allah madaukaki idan kana so ka zamanto cikin mafi daraja daga bayin Allah kana so ka ɗauki siffa siffa ta kamala to sai ka ɗauki wannan siffa da ta bayyana a cikin hadisin manzon Allah yi ƙoƙari ka zan cikin masu yawaita tuba ga Allah madaukaki ka yawaita istighfari tunda manzon Allah ya faɗa kowa yana aikata kuskure ashe kenan har da kai imma kana sane da kuskuren da kake aikatawa ko kuma a samu ka jahilta ala kulli halin akwai bukatar ka zama yawan istighfari mai yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na uku da muke fahimta cikin wannan hadisin na annabi Muhammad babu wani ɗan adam wanda ya tsira daga wannan maganar ta manzon Allah kullu bani adam kana iya cewa hatta annabawan Allah suna aikata kuskure me yasa saboda annabi Muhammad shi ya faɗa da dai banda annabawa da manzon Allah ya ware su da annabi ya tashi maganar ya ce kullu bani adam duka ƴan adam masu aikata kuskure ne don haka babu wani mutum wanda za a ware a ce baya aikata laifi ga Allah maɗaukaki baya aikata kuskure kama daga annabawan Allah zuwa ga mabiyansu hatta annabawa suna aikata kuskure in ji wa in ji annabi Muhammad bambancin da ke tsakaninmu da annabawa malamai suka ce su annabawa Allah maɗaukaki yana gyara kurakuransu kafin su bar duniya saboda baki ɗaya aikin annabin Allah abin koyi ne don haka za a same su sun yi kuskure da bahaushe yake cewa mutum tara ne maganar ta dace da nassin hadisin manzon Allah duk inda mutum ya kai tara ne bai cika goma ba abinda da ake nufi shine kowane ɗan adam akwai kuskuren da yake yi ma Allah madaukake bambancin da ke tsakaninmu da annabawan Allah su annabawa Allah madaukake bai tabbatar da kuskuren kuskurensu yana gyara kurakuransu kafin su bar duniya domin Allah ya yi umarni ga mabiyansu su yi koyi da halin su. a to ka koma ma alkur'ani waye annabin farko ka ce min shine annabi adam me Allah ya faɗa mana a suratul a'raf ja'a fi qissati adam abil bashar wa zawjihi alayhi assalam annahuma ba'da an bashara sayyi'a wa waqa'a fil manhi anhu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annabi farko fa shine annabi adam Allah ya ba mu labari da shi da matarsa Hawwa sun saba ma Allah madaukaki ka ce mun sun yi kuskure da annabi Adam da Hawwa nan take suke cewa rabbana zalamna anfusana ya Allah mahaliccinmu mun cuci kawunan mu. mun yi kuskure wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna in baka yi mana jin kai ba lana kunanna min alkhasirin lalle hakika za mu kasance cikin masu hasara a suratul a'raf aya ta 23 ashe annabi adam annabin Allah shi kansa ya aikata kuskure kama ajabatun annabi adam ɗauko annabawa da ake kiransu ulul azmi minar rusuli annabi nuhu alaihi salam huwa awwalu rasulin wa awwalu ulil azmi yatabarra'u ila rabbih mustaghfiran min dhanbihi فيقول كذوب سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati ya Allah yi min gafara ya Allah ka gafarta mu iyayena wanda ya shiga wurin ibada na Allah ka yi masa gafara, mumini da mumina, Allah ka gafarta mana baki ɗaya, idan ana maganar manyan annabawan Allah, to annabi Nuhu shi ne mutum na farko da ake kawowa, bi ma'ana cikin mursalai, in ka dawo kan annabi Ibrahim. huwa sani ulil azmi min ar-rusuli wa qalilillah yabtahilu ila rabbih duba suratu ibrahim annabi ibrahim ke cewa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah kai min gafara ni da iyayena ya Allah ka gafarta wa masu imani ranar da ake tsayuwa filin hisabi a suratu shu'ara aya ta 82 yace wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah nan shine wanda nake kwadayin ya gafarta min kurakurai na a ranar hisabi ranar tashin kiyama inji annabi Ibrahim wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati Allah shi nake kwadayi ya gafarta min kurakurai na manzon Allah yace kullu bani adama khata'un kowa daga cikin ƴan adam duk wanda ka gani mai aikata kuskure ne Nabi Ibrahim ya ce, To, Allah nake fata nake kwaɗayi ya gafarta min kurakurai na a ranar hisabi. In ka dawo ga annabi Musa, alaihi salam, yastaghfiru rabbahu zambahu wa huwa qatlul qibti ma'a annahu hadatha minhu min gairi qasdin. Annabi Musa ya make wani bakibti nan take wannan mutumin ya shura kiyama. Ya buge shi ba da nufin ya kashe shi ba, sai gashi bugun da annabi Musa ya ma wannan dan taliki nan take zama dalilin ajalinsa fa yaqulu kama akhbara Allahu anhu fi surati al-qasas qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li annabi Musa ke cewa ya Allah na cuci kaina ka gafarta ni faghfara lahu nan take Allah madaukaki ya masa gafara innahu huwal ghafurur rahim lalle fa Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne ka gangaro kan annabi Isa alaihi salam yadhkurullahu anhu ƙaulahu, bi akhir surati al-ma'ida wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ke cewa ya Allah in kayi wa kiristoci gafara to kai mabuwayi ne mai hikima amma dai ni ban taba cewa su bauta min ba ban taba cewa su bauta wa mahaifiyata ba Bari kuma mu zo kan cikon annabawan Allah wa imamul mursalin wa khalilullah wa habibuhu wa imamul mursalina wa khalilullahi wa habibuhu nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dawo kan manzon Allah alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi ma wanda tuni an gaya mana cewa Allah ya masa gafaran zunubansa na farko da na ƙarshe manzon Allah har ya bar duniya duk sa'ilin da ya yi ruku'u sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, ina tabbatar da godiya ta gare ka, ya Allah, ka yi min gafara. Manzon Allah yana neman gafaran Allah maɗaukaki, idan ya yi ruku'u ka duba sahihul Bukhari da sahihu Muslim. Ko majalisi aka ƙulla da annabi Muhammad, manzon Allah ya zauna da sahabbai an karantar da su. Kafin ya tashi wannan majalisi ya bi qawlihi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka ina neman gafaranka kuma ya Allah ina tuba gare ka hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Muslim waɗannan annabawa ga annabi Nuhu ga annabi Ibrahim, ga annabi Musa, ga annabi Isa, ga annabi Muhammad. Waɗannan annabawa manya daga cikin manzannin Allah suna neman gafaran Allah maɗaukaki. وغيرهم من إخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا لربهم مستغفرين النبي نوح ذاك ترتنا نيمان غافرا الله مدوككي النبي إبراهيم ينا نيمان غافرا الله مدوككي النبي موسى عليه السلام ينا نيمان غافرا الله مدوككي النبي إيسى النبي محمد وله داعين ولرحمته راجين tsawon rayuwarsu suna roƙon Allah madaukaki tsawon rayuwarsu suna kwaɗayin su samu rahamar Allah madaukaki wa min na sannan suna cike da tsoron Allah annabi Muhammad yake cewa ana a'lamukum bi rabbikum na fi ku sanin Allah ku. kuma na fi ku tsoronsa don haka annabawa sun fi dukkan mutane tsoron Allah madaukaki shi yasa suka fi mutane yawan bautan Allah in ka ɗauko maganar annabi Dawuda suratu sad aya ta 24 nan ma zaka tare Allah yace fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana annabi Suleiman, ɗan annabi Dawuda ba'dahu yunaji rabbahu mustaghfiran qami'an